الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلس من أخو ما عليه ابن تيمية أنا من بياني أكن شيوا الأمة دولة صحابي idan kuma suka haɗu dole su zama suna da nahin suna da amir su zama suna da nahin wanda zai ce musu su bari su zama suna da amir wanda zai ce musu su ku duba ko 'yan fashi idan aka haɗu dole suna da shugaba yan fashi fa amma Allah suke amma suna da shugaba akwai gan leader sidinafas din nan waɗannan fitinannin suna da shugaba yan boko haram suna da shugaba kuma idan ya ce a bari shi kenan sai a bari in ya ce ai kaza kaza za a yi har lokacin da Allah zai watsa su Allah ya watsa su to ne wannan to ina ga al'umma mai tsari eh to shi ne har ya buga mana misali yake cewa hatta waɗanda ba su da addini suna da shugabanci kuma suna da wanda yake cewa su yi kuma yana cewa su yana da wanda yake ce masa su hari su hari shi sa duk al'ummar da za ta zauna a ce wai ba shugaba a cikin ta ba wanda yake jagora wanda zai faɗa a ji irin rayuwar da yake yi wa arewacin najeriya wallahi al'umma ce da ta daina mafarkin ci gaba yaudara kai ake yi wa ghayru ahli alkitab minhum sannan waɗanda ba su da littafi daga cikin kafirai wanda ba a saukar musu da littafi ba minhum man yu'minu bil jazai a cikin su akwai wanda ya imani da cewa akwai sakamako ba'da al-maut bayan an mutu hatta wada kun ga kitabi sun da akwai lahira ai to a cikin waɗanda ba ahlul kitabi ba mushrikai akwai waɗanda sun yadda akwai sakamako a lahira da yadda suna ji idan aka ce al'umma za ta rayu akwai shugaba amma shugaban nan ya zalunci ko ba a umarni da abu mai kyau a cikin ba a hani game da abu mai kyau to in aka je lahira Allah sai yayi sakamako akwai waɗanda ba musulmai bane ba kuma ahlul kitabi bane a cikin kafirai amma kuma sun yarda akwai haka wa minhum man la yu'minu bihi a cikin su kuma akwai wanda ba su yadda akwai sakamakon lahira ba amma kuma wa amma ahlul kitabi amma kaga ahlul kitabi fa muttafiquna ala aljazaa'i ba'da almaut duka ahlul kitabi sun yi ittifaqi akan cewa akwai sakamako bayan mutuwa daga wanda ya zalunci ko aka ki umarni da abu mai kyau a duniya aka ki hanyar game da abin da ba shi da kyau a duniya to aka je lahira Allah ya yi sakamako walakin aljaza'a fi dunya muttafaqun alayhi sai dai sakamako na duniya to duka duniya ta yi itifaki cewa akwai sakamako a duniya kowa ya yarda cewa akwai sakamako idan mutum ya zalunci tun a duniya ko kuma aka kiyin abu mai kyau to za a ga mara kyau shi ne sakamakon duniya ai ko na alal ala ba ba'da almaut an yi a abin nan kai muttafiqun fa walakin aljazaa fi dunya muttafaqun alayhi min ahli al-ard mutanen duniya baki da sun yi itifaki sun haɗa kan cewa tabbas duk al'ummar da za ta yin abin da ya dace da ita mai kyau to sai ta ga sakamakon wannan abin a duniya in dai masu hankali ne sun yarda da wannan ba ma guje kun sai ba ma guje ba ma guje ba haushen asali wanda bai da addini shine ba ma guje ya zo ya tarar da yara suna hawa sama a bayan gari a bishiyoyi sai su hau sai su tumo kasa su hau sama ya shiga gari da gudu ya ce ku je ku sa 'ya'yanku kuka tun kafin su sa ku je ku sa 'ya'yanku kuka tun kafin su sa ku mene kenan me ma'ana haka ku je ku hana su ba za su ji daɗin hana su da za ku yi ba amma in ba ku hana su ba me zai biyo baya za ku kila kawo na a kare baban shi ya kashe kuɗi kawo kuka zai yayi inda ya kuka ba aljihun shi ya yi kuka ko a kawo wani hanci shi ta fashe sakamakon faɗo da ya ya mutu sai mutuwa ke to daga ku je ku sa ƴaƴan ku kuka kafin sakamakon kin sa su kuka ya zo shine ku ku kuka kaga duk al'ummar duniyar nan ta yi ittifaqi kan wallahi talla akwai sakamako a duniya fa innan nasa lam yatanaza'u domin mutane ba su saɓani ba shi na aqibata zulmi wahimatun wa aqibata al-adli mutanen duniya ba su saɓani a kan cewa sakamakon zalunci wahima bala'i ne guba ne shi ne wahamu wa aqibata al'adli kirima sannan sakamakon shi kuma adalci karima abu ne mai daraja mai kima haka ne ko ba haka bane duk wanda ya zalunci to zai ga sakamakon zaluncin ne